رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكل التافينا أمدة الأحكام منا كتاب البيع littafi da yake bayani akan ciniki babi da yake bayani akan sharruɗa na cinikin a yau lahadi 19 ga watan zulhijja ta shekara 1433 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina da zai daidai da hudu ga watan 11 shekara 2012 miladiya a za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi akan hadisi na 269 ga wasu bugu wasu kuma ba kila ba haka ba ne hadisin abi huraira da yake bayani akan sharaɗi na shiniki al-hadithu tasi' والستون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا بيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها a wannan hadisi daga abi huraira Allah yarda da shi ke faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayyabi a hadirun libadi ya zama wato mutum ɗan birni ya zama shine dillali na ɗan kasuwa mu wannan matsala a babi da yake bayani akan ciniki da aka haramta a hadisai da suka gabata wala ta najasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala ta najasu kada ku yi najas kamar mu yi wuce wannan shi ma matsala a cikin babi mai zaman kansa mu yi bayani akan abin da ake kira bai'un najis din har na bayani a kansa sosai na ganin yan uwa ba su manta ba ko wanda ya tuna akan abin da ake nufi da bai'un najis bayanin da muka yi a kwanaki a hadisan da suka gabata na'am Shi ne bai'un najash a akwai wanda zai gara bayani a kai har abdulkarim bai'un najash ka rige muyi bayani a kansa wannan bai'u hadirin libadin kenan dan birni ya zama shi ne dillalin wanda yake zuwa da kaya daga tsawai annabi ya hana wannan abar kowa sai da kayansa wannan bai'u hadirin libadin shine abdullahi bin abbas ya wala ya kunu lahu kada ya kasance masa dillali ya barci ya sai da kayan su shi yayi wahala ya san wahalan da ya sha ya san kayansa kuma zai zo ya sai da gwargwadon wahala kada wani shiga tsakanin shi da mai sayan kayansa a bar mai kaya da mai so <clears throat> wannan kuma an najash an sani bai'un najash na'am yawa wani ya zauna kusa da shago shi ba sai zai yi ba sai ya gaza ka zo ka ɗauki wannan abun za ka siya sai ɗauki irin fushi ma ana sai da shi kila ɗari ne a kasuwa suke ya tara ɗari biyu mai kaya sai masa tsawa wannan din za ka sai ɗari biyu da rudar da wanda zai sai kaya shi ba sayan zai yi ba abokin ɗan mai kaya abokin mai kaya ne <clears throat> kawai zai rudar da mai saya ya ƙara kuɗi kaga yanzu tun da ka ji wani ya taya abun da ka ɗauka ɗari biyu an masa tsawa har an kusa ma a yi faɗa da shi kai kenan daga ɗari biyar za ka fara alhali kuɗinsa ɗari ne ai haka ne don a shigar da mutum mai siya wanda baya son sayin kaya kawai zai zo ne don ya ga wani ana yin haka mafi yawa a wurare da yawa kuma wani eh wani za ka gaba shi ba sayin kayan zai yi ba bai da komi shi kawai yana zaune ne yana kaman taimakon mai kaya yake yi sai ya zo sai ya ga za ka siya shi sai ya zo shi ma kayan da ka ɗauka shi irin su zai ɗauka komi da komi sai ya taya daga sama wanda kai baka a gabin nan to da kaji an taya wannan ya masa ya masa tsawa wannan ne za ka taya ɗari baka da tuna baka da hankali ka so kenan kai yanzu sai ka fara daga sama daga ɗari biyar kenan ce to ni don Allah bar mun shi a ɗari biyar ah, ba a ga yadda muka yi da wannan ba ma wannan kaya to wai shine annajatu da annabi ya hana wanda yake bai da kuɗin sayan kaya ya zo ya kai kaya saboda ya rudar da wanda yake so ya saya ya tsara sai su waɗannan haɗawa da 'yan kasuwa wasu suna yin haka a cikin masu da takalma za a gansu wasu irin su sukan zauna a irin wannan wurare sai ka zo za ka siya sai su zo su ma sai su ɗauki takalmi sai su taya to sai su taya fiye da kuɗin kuma shi ma sai dan daka musu sawa alhali an haɗa baki ne don a rudar da shi mai tsayi shi ne abin da aka yi na jashi mu yi bayanin sa a kwanaki annabi ya hana iri wannan ciniki wala ya bi urajulu ala bai'i akhihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani ba zai yi ciniki akan cinikin dan uwansa ba in ka ga wani ce ina son kayan ka kamar ina son mota a wurin ka zan siya ce to zan sai da maka sun fara ciniki ba su daidaita ba dai to kada ka shigo ka ce kai zagayo ka ce sai da mun kabar sai sun gama wancan ya fita ce to ni ga abin da zan iya sayarwa ce to gaskiya ni ba zan iya ba ya fi ƙarfi na sai damu wani to wani sai ya shiga amma ana cikin ciniki rage mu a a ƙara to kada wani kuma ya zagayo ce shi zai tsaya kina annabi ya hana wala ya bi arrajulu ala bai fi kada ɗaya ya shiga cinikin ɗan uwansa ya bari sai sun gama ya fita sannan wala ya hukub ala a akhihi kada kuma wani ya zo ya nemi aure akan neman ɗan uwansa kasan wannan ya zo ya nemi yarinya ta yadda tana son shi shi ma yana son ta an je an samu iyayen an tambaya sun ce ci kenan mun amince ka je ku abin nan kamar sun amince masa kenan kamar sun ba shi dama sun daidaita kuma da ita to kada wani kuma ya shigo yanzu amma kafin a yi magana da iyaye ya zo ya fara neman ta shi ma zai iya zuwa ya nema duk wanda ta ce ta yadda da shi aka je aka samu iyaye wani ya zo ya ce ya ganki yana so ku yi magana kin san ki eh wani ne to mun ba shi kina san ki eh to mun ba shi dama ya zo ya ci gaba da neman ki to kada wani ya shigo kuma yanzu shine masu masu lafi huje idza idza rakana wa taqarana in aka samu rukuni da ne yarjejeniya yarda tsakanin mata da miji sannan iyaye kuma sun yarda da shi har su yarda za su ba shi to shi kenan wani kuma ba zai shigo ba amma kafin magana ta kai ga iyaye a yi musu magana cewa farko ne na ga ɗiyanku na so in nema wani ma ya zo ce na gani su ce duka kuje duk wanda ta yadda da shi kenan sai zo ta zaɓi ɗaya daga cikinsu to daga nan kuma wani ba zai shigo ba wancan kuma sai ya je ni shi ne ma'anan wala ya tubu ala khidibati akhi kada ya nemi aure akan neman dan uwansa bayan sun riga sun daidaita da ita da kuma iyaye don su yadda za su bashi wani shine idza rakana wa taqaraba wala tas'al al mar'atu talaqa ukhtiha litukfi ma fi ina'iha kada kuma mace ta nemi miji ya saki wata ɗiyar uwanta domin ta kife ƙuriyan wannan ɗin ita kuma ta shigo bi ma'ana ta yadda za a yi miji ya saki matansa don ita tana so ta wuri wannan miji ba a haka kamar yadda shi ma namiji bai sa ah, mace ta ƙi miji don shi ya aure ta haka ita ma ba za ta sa a miji ko kuma ya ta nemi miji ya saki wanci don ita ta shigo ba a yin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ya kai amfani li tukfi ma fi ita, kada ta kifar da abin da ke koriya don mace da wanda take da miji kaman tana da kaman abin nan dinta abincinta komai da komai yana hannun mijinta cinta da canta to idan har ta rabu da wannan mijin wata ta sa to kenan kamar ta kifar da ƙuriya wanda yake akwai abincinta ita kuma tana so ta yi wannan shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce haramun ne ka raba wani da abincinsa kai don ka zama ka samu wannan abinci ke ba a yin haka mace ta nemi a saki yar uwanta don ita ta shigo ta zauna da wannan miji a wannan kenan na'am da ya saki mata don ya auro wata E, wannan ba wani abu tun da ra'ayinsa ne dama saki yana hannun mijin to yana da dama ya saki wata ya je ya auro wata don Allah ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam yake fari idan kuka nemi kuna so ku canza mata da wata mata ku saki wata ku auro wata to wannan da za ku saki Allah ce wala min minhu shay'an kada ku karɓi komi wala ataytumuhunna wala yakatu ihdahunna ko za kun ba ta biliyon ma nan ma'anan kintsar kuka ba ta na sadaki to inda kai ka nemi ka sake ta don ka tsaro wuta to la min minhu shay'an kada ku karɓi komi Allah ce ta'khudhunahu butana wa ismun mubinan za ku karɓi wannan abun da gariya da kuma zunubi wa zo na wa qad fa ba ba'dukum ila ba'd mutum yana da dama da zai iya cikin wata ya auro wata Eh, in dai babu cutarwa saki ne kawai wanda aka sani ba wani abu abinda wannan yanzu a maganan da ake yi wata ne ba ta gargashin wannan mijin nan ta je ta yi mawancan shari, sharri ko ta yi ta zuga mijin don ya tsaki wancan matan da ake zaune da ita don ita ta shigo an gane wata daban wannan suna zaune lafiya da miji ko ta kulla sharri wanda mijin zai zo ya tsaki wannan matan don ita ta samu ta shiga ko ta dinga zuga mijin don ya siki wance din don ita ta samu ta shiga shine wannan da aka hana an gane ita matan ta ce mijin ya sake ta tun raɗin kanta za ta biya shi ba wani abu wannan shi yake kira hul'i akwai wani sahabi ana kiran shi qais bin Sabit, matan shi ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi ta ce ya rasulullah Sabit bin qais ko qais bin Sabit bana aibanta shi a wajen addini sabi ma'ana mutum ne mai addini yana riko da addini bai da matsala ce a kala ɗabi'unsa kuma ɗabi'u ne masu kyawa ba wani ɗabi'a da za a yi a cikin ɗabi'unsa sai ce amma abinda nake tsoro ina tsoro kada in kafirta bayan musulunci abinda kake nufi a nan saboda kawai Allah ya sa mata ƙin wannan mutum a ranta kada ya zo ya nemi wani abu da ya kamata wajibinta ne ta yi mishi ta ƙi ta shiga wuta shine abinda take nufi ta ce a kafin kufra ba'adal islami ina tsoron kafirci bayan musulunci ya rasulullah ba na san shi kawai a raina kwata-kwata amma bayi da wani aibi tare da ni kuma komi yana mun ga addini ga ɗabi'a mai kyau ga komi ce kawai ba na san shi kawai haka na ji a raina sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan ta atarujina alaihi hadiqatahu zaki maida masa gonan da ya baki na matsayin ki ta ce na'am ta ce eh annabi sai ya kira shi ce ya kai sabit ka sake ta ka karbi wannan gonan naka ka sake ta sai karbi gonan sai ya sake ta shine khul'i in mace ta ji ita ma ba ta iya zama da miji ba wai ta da mijin yana muzanta mata ba to za ta iya kiranci ta ce gashi gashi gashi kawai tsoro kada in wani abu kawai an ce kamar malamai sun ce mummuna ne shi mutumin shi gaish din bin sabit to kuma mace sun tana so ta ga ta ga wasu mazaje yadda suke ta ga mijinta a haka sai daga kawai ba ka iya kawai zama da irin wannan mijin kullum kullum to sai ta dawo ta je ma annabi sallallahu alaihi wasallam gashi gashi annabi kuma sai ya neme ta haka to za a iya zai yi amma in akwai cutarwa daga bangaren mijin nan babu magana ne ba ta baci wani abu alƙali kawai za a je ce ga abin da yake yana cutar da ni yana mun kaza da kaza da kaza da kaza in alƙali ya tabbatar shi kenan riba su zai yi ba wani abin da za ta baci inda za ta baci wani abu in ita ta nemi a rubu ba tare da wani abu ba ba cutarwa ba komai saki ya dawo wannan shine ake kira alkhul Allah ya yi magana a kansa shi alkur'ani malau fiqh babi musamman suke bullawa babin da yake bayani akan khul'u bayan an zo yi magana a kan saki da sauransu ne mace ta maida ba mijin abinda ya bata ko abinda zai iya auro wuta su rego ba tare da akwai cutarwa daga bangaren mijin ba amma akwai cutarwa daga bangaren miji to nan kuma ko da baya so kawai alƙali zai iya raba wurin? kuma ba maganan kawo aka baci wani abu an gane wannan na'am wannan shi kake tambaya ba eh na'am wannan kenan a wannan hadisi abin ne ke nuni ba a yin wannan ciniki din da ake yi a za a samu dillali tsakanin mai kaya da mai sayarwa ya kamata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a bar mai kaya zai sai da kayanka da shi da tsakaninsa da mai siya sa'annan ba a yin na shi wani ya zauna don ya rutsar da wani ya cutar da wani don kaga wannan ya cutar da mai siya don maslahan din mai sai da kaya kaga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya la barara wala dirara wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wannan cin dukiyar mutane ne da ƙarya Allah kuma ya hana wannan sannan ba a ciniki cikin ciniki in aka fara ciniki sai wancan ya fita daga nan kafin wani ya shiga haka ganan aure shi ma haka kuma mace ba za ta nemi miji ya saki matansa don ita ta samu ta shiga wannan wuri an gane wannan wannan abin da wannan hadisi ke nuna mana kenan na ke bayani akan sharuɗa kan ciniki na'am ana yi ana yi shi yasa ai addini ana duk abin da zai kawo wani ya gare ni a wurinsa to addini sai ya kare wannan eh shi yasa addini ya hana shi din don zai ga ah, aikin wanke an raina ni kaman ita din za ta ga za a yi ba ita ta nemi mijinta ta sake ta kuma ta sake dawa akwai zai ta kawo gaba a tsakanin su wanda ba za ta taba abin nan ba tsarewa ba inda ta nemi mijin ya saki wanci ko ta zuga mijin ko ta yi mata sharri mijin ya suke ta kuma ita ta zo an aure ta kaga akwai wannan kiyaya ba za ta gare ba to shi ta annabi ya hana wannan kuma wancan din za ta shi namijin ma shi kansa in ba ma abin nan ya za yi wacce mace ta zuga ce saki matarsa an gane abin na'am eh Eh, eh. bai halatta ba don son na banza ne irin na mutane wani zai yana zaune shi ba mai kaya ba mai kaya kuma shi ma sai ya zauna in an zo kawai wasu za su yi ga kayaninka da mai kaya kai a yi ta ciniki da su har su kara maka kan yadda mai kaya zai sai da kaya shi ne annabin ya hana aiki kada mutum ya zama ma wani simsar simsar ne ka zama masa dillali alhali yana da ikon da ya sai da kayansa ba shi ya sa ta ba eh, bai halatta irin wannan ba eh shi ya zo da kwastoma kwastoma ba zai zo tun da yana son kaya mai son kaya duk inda suke zai neme shi ba sai an zo da shi ba yadda ake yi a kasuwa ka shiga kasuwa ka ga ana jan janka wasu yara sun tsaya nan duka bai halatta kai da ka zo kasuwa mai kawo ka kasuwa ba don ka sai kaya ba kana buƙatar wani ya kai ka kai za ka kai kanka inda tun da har ka taso daga gidanka har ka zo kashe kasuwa ai kasuwa abin da kake so ko so sai a bar shi kawai amma sai ga wasu sun zo su shi yasa kaya suke tsada ai yadda ake sai da kaya a kasuwa mafiya ba haka kudin su yake ba kudin wayannan ake tafitarwa yasa komai yake ta tsada komai a kasar nan mafiya shi yasa yake tsada wasu mutane ne da ba su da kawai ba su da komai ba aiki yi shi ma zaune kenan cutar da mai kaya cutar da shi mai siyan wata rana mai kayewa ta ma har sai su sake in bai dan ya kau da kai kadan su ce ai ga abin da aka sayar hali abin da aka sayar din ma ya fi yadda ya sa din sai ai ya ki sayin haka mun dan rage mishi ma mun sai da mai kai yadda ka farari kuma su ba shi bayan sun cuci mai yan shi ma mai kayan an cuce shi da yawa yasa za ka ga abubuwa suna tsada a kasan nan gidaje motoci da sauransu irin waɗannan mutane ba su da aikin yi kawai sai haka ya kamata a bar mai kaya da mai abin nan to wasu dama in rashin aiki yake kawo wannan ba yadda za su iya yi to sai su jawo ka sai su kai ka to dama sun riga sun sani za mu kawo maka kwastoma fa duk lokacin da muka kawo maka kwastoma muna da ko naira hamsin ko ɗari shi kuma in ana sai da wannan kayan dama a sai da shi ɗari biyu ne ba yadda za a sai da shi ɗari biyun ya ba shi kuma hamsin dole sai ya ƙara hamsin inda zai fit da wa'yancan ko to ka gani kaya ba sai da shi yadda ya kamata sai da shi ba kullum haka yake ga sunan sun cika kasuwanni ko ina ka je za a gansu da sun gansu kana zuwa kana son abu kaza ne in ka ce a'a a kaza ne shi ma kowa da irin abin nan su ko ba hatsi za ka saya akwai su suna saye su ba su da kaya haka kawai su ja ka su kai ka ce mun kawo a kwastoma suna jira a fitta su wani aiki suka yi Allahu a'lam kai dama ko da ka nufi shagon ka wani sai ya zo ya ci gaban ka wai nuna shi ya kawo ka ya ganka fa ka sauka kana kallo za ka sai wancan sai sauri ya yi gaban ka yana zuwa sai ya nuna gashi nan na kawo shi don zai samu wani abu wannan baya halatta mafi yawa shi ke kawo ta yi yawa a ƙasa da sauran zaman banza haka su ya zauna ta haka ya har abubuwa su zama ba kyau har ta ya ci ga irin waɗannan abubuwa na'am آه حديث منجب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله sallallahu alaihi wa sallama. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء wannan babu yana bayani ne akan riba da kuma canji da ake yi na yau da kullun canjin kuɗi ko kana da dubu kana buƙatan ɗari biyar biyar ko kana buƙatan ɗari biyu ko kana buƙatan ɗari ɗari ko kana buƙatan hamsin hamsin ko sallah ya zo kana buƙatan sabbin kuɗi wannan shine asarfu canji da kuma yadda riba yake shiga wa'annan ne babin da mai littafi ke magana a hadisi daga Umar dan Khattabi Allah ya yarda da shi hadisi na 270 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta a sai da zinari da zinari ko kuma sai da zinari da zinari riba ne sai dai ha wa ha abu ma'ana gashi kawo ka miƙa a miƙa maka ba a so ba ka yau gobe kai kuma ka bani baya halatta sannan kuma baya halatta in ba ka ɗari kai ka bani tasa'in ko in ba ka tasa'in kai ka bani ɗari masalan bi mislin yadan biyadin dinari ɗari dinari ɗari azurfa ɗari azurfa ɗari babu ku ko da wannan bai da kyau wannan yana da kyau eh haka ba a fifitawa sa'annan haka azurfa da azurfa haka bur kaman ko shinkafa ko gero shinkafan bature da shinkafan najeriya wanda ake shigo da najeriya duk iri ɗaya ne ba a fifitawa in dai shi da shi ne kana da buhun shinkafa irin namu to irin shi kuma za a baka na turawa sai dai in kana so na turawan sai ka sai da nakan ka je ka sayi na turawan wannan ya halatta kai haka amma ka ba da mudu biyu namu a baka mudu ɗaya na turawa ba ya halatta tunda duka shinkafa ne sunansa shinkafa ba a bambanta a nan duk wani abinci wanda yake sunansa iri ɗaya da nau'insa to ba abu bambanci a wannan ko da wancan ya fi wancan kuɗi an gane abin ko wancan ya fi wannan kyawun ko auki ko wani abu tun da sunansu iri ɗaya ne in aka fifita a yi riba shi ma'anar riba ribal fadli kenan sa'annan haka sha'ir da sha'ir shi ma riba ne sai dai ga shi kawo sa'annan kuma daidai wa daida ba a fifitawa a wajen canji za ga akwai kurakurai da muke da ake yi in lokacin kamar sallah za ga wasu anan kusa da central bank aikin su kenan suna rike da sabbin kuɗi ko dubu dubu ko ɗari biyu ko ɗari biyar biyar ko goma goma ko ishirin ishirin kana so dubu goma ka ba su kana so eh dubu goma sai ka ba su dubu goma su baka dubu tara saboda sabbi ne wannan wannan tsoffi ne ba bambanci tsakanin su abinda za ka tsaya da sabbin kuɗi akwai bambanci abinda za ka tsaya da sabbin kuɗi aka ce maka wannan dubu goma sai ka je da sabbi za a bar maka cewa dubu tara bayuwa duka kuɗi kuɗi ne to kaga wannan fifikon da ake yi a nan riba ne shine ainihin riban da aka hana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi magana wanda yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafi albarka duk wani riba to wannan shine ainun riba din don haka annabi ya gaya ma Abdullahi bin Abbas ya ga Abdullahi bin Abbas da wasu dabinai masu kyawu a hannunsa ya kawo ma annabi ne sannan annabi ke tambayan hadisi ina gani zai zo a gaba ina ka samu wannan dabinin suke aina na samo shi ne daga kasuwan madina na ba da misali mudu biyu na mara kyau na karɓo wannan mudu ya sai annabi shi mishi ainihin riba wannan shi ne ainihin riba sai in kana so ka sai da naka ne ka je ka siyo wani ba a fifitawa ko da wancan ya fi wannan kyau an gane to haka fifitawa a kuɗi iri da haka zinari da zinari amma in kuɗi suka bambanta kai kana da naira za ka karɓi riyal bai da za a yi riyal da zama daidai da naira dama kuɗi daban-daban ne ko dala ko sauransu na'am na'am eh na'am zai yi wa nan ciniki ne ai ya sayi naka kai kana son nashi ka siya shi ma ya sayi naka shi kenan in wajen sayan ma za ku iya yin zamiya eh wannan babu laifi amma ka ba da dabinun a baka dabino wannan mudu bi wannan mudu daya to shi ne aka hana tunda sunansa duka dabino ne a tamru tam ko ina yake ko ya yake to babu a bambantawa a wannan sha'ir sha'ir ne a ruz ruz ne Uh, abin nan bur ne zahab zahab ne naira ma naira ne to ba a fifitawa in aka fifita a nan riba ta shiga ke ko da sabuwa ce wannan wannan tsohuwa ne in gane abu kuma ba a yi kai gobe yau yanzu yanzu a hannu da hannu ne ma'anan yadan biyadin in aka yi jinkiri kuma an samu abin da ake kira riban na fi riba na jinkiri ko riban nasa na jinkiri ba a yin haka ka miƙa a miƙa masa nan take ba ba baka kuma gobe ni zan zo in karɓi canji na ba babu an gane mu na'am wannan hadisi shi ma abin da yake nuni kenan ba a fifita duk wani abin da yake iri ɗaya babu fifiko a tsakanin su kum na'am na'am na'am na'am na'am duk ɗaya ne dama abin da ake nufi kenan akwai wasu da girma akwai wasu ƙanana akwai wasu kaza duka waɗannan akwai har sunaye sun kai nau'i nau'i sun kai nau'i hamsin kowa kuɗin su ma ba ɗaya ba ne in ka je za ka siya ke eh to sai dai ka sayi wannan ka sayi da wannan ka sayi wannan amma idan za a zo a bada kada a fifita a cikin ainihin dabino da dabino yau abin da abdullahi bin abbas ya yi kenan sai annabi ya hana shi ke wannan shine ainihin riban ɗin da allah ya hana sai ce ka sai da naka in kana so ka je ka sayo wancan na'am alaikum salam na'am a wancan lokacin ba shine kuɗin da ake amfani da shi amma kuma akwai hadisin da ya zo eh zahaba ba fulus ba akwai wanda zai zo da har warak ya yi magana akan warak ɗin kuma shi ma in za a yi warak da warak din ne kada a bambanta shine kuɗi wanda ake amfani da su na yau da kullum shine ina gani hadisin mu na gaba alwaraq alwariqu bil waraqi la yahillu illa mithlan bi mithlin shi ma an gane eh, don zinari mafi yawa za a ga shi ake kutunta duk wani abu da za a yi za a yi mizanin za a auna shi shi yasa da shi ake yin nisabin zakka nisabin sadaki nisabi haddi na sata nisabi na jiya da su zinari saboda a lokacin da shi ake amfani da shi to sai a duba nawa ne kudin da kuke amfani da shi suke a zinari to malamai abin da suke kotuntawa, ta wani bangare kake gane abu yana riba yana shiga wannan abun to duk wani abu da yake ana amfani da shi a matsayin kudi ana baduli da shi irin wannan to shi ne in ka fifita dan uwansa da shi ne riba yake shiga don akwai illa me yasa illan da yake riba yake shiga zinari da azurfa yake shiga su irin su shinkafa da sauransu duka irin waɗannan illoli kuma shi ne illan da ke sa riba illan shi ne ke sa zakka duk wani nau'i da ba a riba baya shigansa to kuma ba maganan zakka illolin su iri ɗaya ne in kuma ana zakkan wannan nau'i na wannan dukiyar da ake amfani da ita to riba na shiga ka gane illan da ke sa riba ita take sa zakka in babu riba to babu zakka Ba yadda za ka karbi kuɗi a matsayin ka karbi zakka kuɗi sannan kuma ka ce riba baya shigansu bai yiwuwa kenan in dai babu riba a kuɗin da muke amfani da shi to ba mu zakka kowa ya zauna ya ci kuɗinsa ya huta an gane abin to in za a karbi zakka a ci cewa zakka ne na kuɗi saboda sun kai nisabi za a yi zakkansu to kuma riba zai shige su illan da ke sa riba da ke sa zakka abin nan zakka abu iri ɗaya ne a malaman fikihu ba sa taɓa ribuwa wannan shine mafi yawan malamai ba ma mafi ma dukkan malamai da suka yi bayani akan illoli waɗannan abubuwa guda biyu to ba da za ka yi ka kore ɗaya ka tabbatar da ɗaya in ka kore su ne ka kore su gaba ɗaya su kawai na'am الحديث الهادي والسبعون بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيئوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيئوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيئوا منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ مسلم إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء شكينا النبي صلى الله عليه وسلم دقى أبو سعيد الخدري كفدي لا تبيع الذهب بالذهب كذا أسيد زيناري بزيناري إلا مثلا بمثل سيدي kutunkuci iri ɗaya misali da misali ɗari ɗari goma goma shine ma'anan misilan bi misilin wala su shifku ba'adaha ala ba'din kada a fifita sashi akan sashi shine ma'anar ta shifku din kada a ce wannan saboda kaza ne a fi a bada goman sa wannan kuma a bada tara babu wala tabi'ul waridi bil kaga kudi kenan wanda muke amfani da shi na waraka inda a lokacin su ba wannan amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya san abin nan ya faɗa cewa kada mu sai da waraka da waraka sai dai iri ɗaya kuma ya zama misali da misali la tushiffu ba'daha ala ba'd kada fi bi tasashi akan sashi sannan wala tubi'u minha ghaiban binajidin kada a sai da wanda baya nan da wanda yake nan wannan ga kuɗi canji nike so naira dubu goma yau gobe kai kuma ka kawo min dubu goma babu yanzu nan ga canji ka karba a baka ka bada ka karba shine ma'anan kada ku yi ga'iban wanda baya nan binajijin da wanda yake yanzu yanzu za a miƙa shi baya halatta shine lafzin musulun sai ke illa yadan biyadin hannu da hannu illa waznan a wata riwaya waznan bi waznin awo da awo kaman kilo da kilo kilo biyar kilo biyar mitlan bi mitlin iri ɗaya ɗari ɗari shine ma'ana masalan sawa a bisa daidai wa daida kada a samu fifiko an gane abu wannan duka hadisan dai suna hana irin wa'annan nau'i na ciniki na abu iri ɗaya a fifita su ba a fifita kamar yadda na faɗa duk wani abu wanda yake iri ɗaya ne to ko da wancan bayi da kyau dole ne a sai da shi a ba da shi daidai wa daida ba a fifitawa ko da kuma ya fi kuɗi an gane abin <clears throat> na حديثي نقب شيما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني في بلال نيما عبد الله بن عباس با فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعث منه ساعين بسائل ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبئ التمر ببيع آخر ثم اشتر به ذلك بلال يا النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برنين تاكسونا ne na dabino barnin har yanzu yana nan ana iya samun sa zagar su masu tsawo manya masu kyau a madina iji ya dauko ya sayo wannan dabinon ya kawo ma annabi sai ya zo ma annabi, da annabi ya ga wannan dabinon suka ba shi a sai ke tambaya da fa qala lahu an-nabi sai annabi ke gaya ma bilal min aina hadha daga ina ka samu wannan ya bilal qala bilal sai bilal yake fali kana indana tamru radi muna da wani dabino wanda yake bai da kyau shine radi fa bi'tu minhu sai na sai da wannan mara kyau din sa'aini sa'i guda biyu bisa'in da sa'i daya na wancan mai kyau ɗin da na kawo maka me yasa ne haka sai liyat aman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba annabi ci daga wannan dabino mai kyau din فقال النبي عند ذلك النبي سيكي قيا مسا أوه وتكلمة كما شيء تر تر kalma yana كلمة أوه شينا أمفاني دي كتن بيشي معنى تر kawai كوي دون قوندر قيا ما تر ياري قيا sani kalmomin biyu ne كوي تاء الراء تر shine awwa awwa suke amfani da shi mummunan kalma abun kaman ba ki irin wannan abun sai annabi ke gaya masa ainur riba ainur riba wannan shine ainihin riba din wannan shine ainihin riba sai da annabi ya faɗe shi so biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la kada ka sake aikata wannan da shi bilal bai sani ba yanzu ne annabi ke sanar da shi sai nuna masa la taf'al walakin sai dai idza aratta an tashtari in kana so ka samu wancan mai kyau din fa bi ittamra bi bai'in akhar ka sai da naka ciniki na musamman na daban sun mashtari bihi sannan da wannan kuɗin sai ka je ka siyo wani da kake so shikenan an gane ka je tambayan da kai da su to wannan shine abin nan ɗin ko da wannan yana da kyau wannan bayi da kyau ba a fifitawa in dai suna ya zama ɗaya an gane kamar shinkafa irin namu za ga shinkafa na bature ba ɗaya bane da namu wajen kyawo da wajen da kuɗi da sauransu amma ba a fifita su to abu iri ɗaya duka in aka fifita su wannan shine malamai su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma shi bilal din wannan shine ainihin riba wannan shine ainihin riba ya eh, ba wani abu in dai shi ne ya siya din ya siya da kuɗin wannan kai kuma sai ka sai da wannan kuɗin daidai abin da kake so ka siya ba wani abu eh za a iya yin haka eh na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan bai umurci kaman bilal ya mai da wannan kayan ba amma a riwaya ta musulun sai annabi sallallahu alaihi wasallam faruddahu kamar da wannan kayan tunda ainihin riba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ikrarin sa ba amma bai da laifi tunda shi bai sani ba a lokacin da yayi wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da shi akan ya ci gaba da rike wannan dabino ba sai annabi sai kamar da dabino in kana so ka sai da naka ka je ka sai wancan din da sa kai kuma ka sai da naka da sa malamai su istidlali da irin wannan hadisi akan cewa mutum ya halatta a ka sai wannan abin kamar mutane suna zuwa kamfanoni ko wajen wurare na hukuma da ake aiki yau da kullum na albashi kayan da ake sai da shi kamar dubu ɗaya sai sai da maka a dubu ɗaya da dari biyu sila shi wanda ya siyan kayan nan ba kayan yake bukata ba yana bukatan kuɗi ne da zai kace da kullum bai da wannan kuɗi sai sake zuwa sai da kayan ɗin a dubu ɗaya kuma don ya samu dubu ɗayan ya kashe ya zama ana bin shi kuma dubu ɗaya da ɗari biyu wannan malamai sun ce ya halatta a kan wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka sai da na kaɗin ka siyo wani an gane a mafiya ana yin wannan mu'amala sai ya ɗauka wannan ba riba ba ne. ana kiran shi da malaman fiƙi a tawarruk ana yin wannan sosai ka sai kaya wanda ake sai da shi naira ɗari ka sai shi ɗari da ishirin ka zo kuma ka sai da shi kasa da abin da kake sai da shi don ka samu ka yi amfani da wannan kuɗin gobe kuma ka biya dubu ɗaya ɗin a ɗari da ishirin ɗin ya halatta ka yi haka ko kuma ka sai kaya wanda inda yanzu ne za ka biya shi ɗari biyu za ka sai sayayi amma tun da sai ƙarshen wuta ne a sai da muka ce dubu a ɗari biyu da hamsin ya halatta shi ma wannan an gane abu shi kuma ana kiran shi al'ina an gani ka sai kayan da wannan littafi ana sai da shi ɗari biyar a kasuwa a yanzu amma ba ni da kuɗin a hannu baki zan saya sai wata ya ƙare sun karɓi albashi sai in kai sai ce to ba za ka yi da maka ce a ɗari biyar ba sai dai ɗari shida inda zai ɗauki lokaci kafin ka biya ka samu benefit duk da ka samu benefit kai ma dole ka tsara wani abu shi kuma zai ba ka kaya ba kuɗi da in yau ka ba shi kaya kuɗinka zai iya zuwa ya ciyo kafin wata ya ƙare ya samu wannan ƙarin da ya yi maka ko bai samu ba tun da akwai riba ko wani kaya ya siyo ya siyo yau ya sake saidawa ɗari da ishirin ishirin kila ke saidawa kafin sati ya samu wannan ƙarin da ya yi maka to yanzu ka riƙe mai kaya wata ɗaya dole ya ƙara maka wani abu wannan ba ba ba shi ne ba riba ba ne wannan a ciniki a baci ne ake akwai riba wannan ka bani bashi in na zo biya in tsara maka wani abu don bashi yadda aka son shi taimako ne ai wani ne ya samu ya bukatu yana bukatan ka taimaka mai to kada ka tsora mishi komai ka taimake shi din kamar yadda Allah ya faɗa za ta dayan dai bidaini daini bashi taimako ne to ka taimake shi kuma kada ka wahal da shi wajen biya sai ka bashi ɗari in ya zo maidowa ya da maka ɗari an gane in an sa lokaci to abinda ba a so yanzu an sai wannan din ɗari dubu ɗaya ta ce zambiya ta ƙarshen wata alhali inda inda nan take ne ɗari takwas ake sai da shi ƙarshen watan sai ya zo sai wasu harkoki suka bijiro masa kuma fila sai aka yi masa haihuwa sai kashe kuɗin gaba ɗaya a nan wurin sai sake koma wajen mai kaya don Allah ka ɗaga mun zuwa wurin wata to nan kuma ba za a tsara mai ko kubo ba don an ƙara daga mai wannan da aka yi cinikin farkon shine to don an ƙa'in aka ƙara gama ya aka ƙara sa wani kuɗi ƙara wani kuɗi to wannan kuɗi shine riba kuma yanzu an gane tun da an riga an sa lokaci to lokaci to yanzu ya rage gare ka ko ka ɗan maka haƙuri ka yi haƙuri ka ƙara samun lada ko kuma ka ce a yau ne muka in yi zan kai ka kotu baka da laifi an gane abin to ba a ƙara masa lokaci kuma a ƙara masa kuɗi na'am na'am na'am اي na'am kuɗi اي na'am sai ya siya eh haka shi wanda muka ce shi ne bai ba ba matsala a wannan kai kuɗi kake bukata amma bai iya baka kuɗi sai je ga kaya ko sai sake sayan kayan a hannunka ya baka kuɗin dama da kake bukata amma da ƙari ko ba ƙari da ƙari ba matsala a wannan ba matsala shine fa'il ina din ayyabi yabi'a sil'atan nasi'atan thumma yashtariha min minan mushtari ko bi naqadin aqallu kilama wanda yake ya sai ya sai da maka 1200 yanzu sai sai ya ce 1000 kai dubu 1000 kake bukata yau ka biya bukatunka na yau sai yana bin ka dubu ɗaya da ɗari biyar saboda kai kuɗi kake bugata ba wani abu na'am tun da ba da sunan bashi ba ne kaya ne ya sai da maka ya sake siya a hannunka ko ba matsala a wannan eh sai ka biya shi dubu ɗaya da ɗari biyun shi dama ya sai da maka kai dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu kai kuma kana bukatan kuɗi to za ka sai da mun dubu ɗaya an gama abin da za ka yi to kawai da za a yi shirki ne ya yi an gane ya halatta shi ne suke kira bai ul'ina ɗin na'am na'am riban nasi'a shi ne riba da za a jinkirta abu kaman a ce maka zan ba ka kaman wanda na yi bayani yanzu ka sai kaya din an ce maka to yanzu za ka biya shi zuwa lokaci kaza lokaci ya yi baka da wannan kuɗi sai ya sake ƙara maka kudi an gane wannan shine riban fiya ɗin. an ƙara maka lokaci an sake ƙara maka kuɗi in lokaci ya yi baka biya ba sai a sake ƙara kuɗi a ƙara lokaci wannan shine riban fiya eh na. ko kuma baci ka tarba. zuwa ƙarshen wata zan biya na ƙarshen wata yazo baka da kuɗi sai shi to yanzu mu ƙara wani wata mai zuwa amma za ka ƙara kaza shi ma riban fiya ne kuma riba akan bashi kuma baya halatta shi bashi ko da nan take yadda aka yi din gobe za ka biya ne amma in za ka biya sai dai dubu goma za ta biya kuma dubu tara ya karba duka wannan riba ne in dai bashi ne eh, na'am amma in ciniki ne kuɗin da za ka biya yanzu da kuma wanda zai biya kai wata ya tsare ba za su zama ɗaya ba na'am ciniki ne ai a ciniki ne wannan ai ciniki daban bashi daban bashi kuɗi ne zo don Allah na so ka bani bashin ɗari biyar yaushe za ka biya ni ƙarshen wata sai to shi kenan za ka biya ɗari shida fa za ka bani wannan riga ne eh amma zan sai wannan littafin nawa ake sai da shi ɗari biyar ake sai da shi sai amma da Allah kuɗin ba zan iya baka ba ba da shi yanzu sai yau sai karshe wata to ɗari shida za ka biya ni an gane wannan ba abin nan ba ne shiniki ne wannan ba matsala kan wannan malamai sai bayani akan su sosai sosai na'am kawo ɗan eh, za a yi wata za a eh. irin a ba ka miliyan miliyan biyar ka bada in ciniki za a yi ka sun komai ya kamata a san wani fuska aka yi shi don ya samu suna ciniki ne za a yi da wannan kudin a samu riba a riba sai eh, ba a da kudi sai sha babu bashi da sunan bashi sai eh, da sunan bashi a baya halatta inda da sunan bashi baya halatta a tsara mutum baya halatta inda da sunan bashi amma da sunan kasuwanci ne za a yi ba wani abu hannun jari za ka tsaya ba matsala a kan wannan amma inda da sunan bashi ne ko da wani suna daban dai wayo a ɗan don kada ce bashi ne a kirgin wata suna duka suna ba ka canza hakika an gane kuɗi za a baka za ka ba da miliyan ɗaya nan da wata biyu za a baka kila miliyan ɗaya da rabi irin wannan to sai ka yi tambaya da wani suna aka karba sai a gaya maka da sunan da aka sunan bashi ne aka karba to kaga tsarin nan riba ne sunan kasuwanci za a yi wani irin kasuwanci ko sai ka sani ma kada ka sa kuɗinka a haramu shi ma duka waɗannan abubuwa dole mutum ya san su don mu'amala na yau da kullum na kasuwanci da kullum dole musulmi ya san wannan kada ya sa kansa inda bai san inda kuɗinsa suke tafiya ba yadda ke mu'amala ko bai san sunan da kawai an karbi kuɗinsa da wani suna bai sani ba kaga shi ma kansa hatsari ne ko mutum dole ya san da sunan da aka karbi kuɗinsa ko sunan da shi ma ya karbi kudin wani na'am eh na'am na'am da ruwa a kamfani ake a ma'aikatu na gwamnati sai a ce a karbi kudin mutane da sunan za ka zo ka yi ijiya hmm. ok sai a su na'am na'am na'am a sarrafa ma mutane eh na riba eh. eh a ga wannan nawa ya bada riban da aka samu a rarraba eh, in dai iya wannan man bashin ne da ake bada kuma a bada biya da ruwa shine matsala wannan malaman suna kiran shi at-ta'aminu ta'awun shine kaman mai sunansa irin wanda ake yi na tara kuɗi a wasu kamfanoni wanda in mutum kama yana da mota ta samu hatsari ko wani abu a dinga biya inshora ko to wannan ana kiran shi at-ta'minu ta'awuni mutane suna aiki in group shi to kowa ya kawo kaza a dinga ajiya don in wani mutum wanda bukata ta taso masa a dauki wannan kuɗin a taimaka masa sai kuɗin suka taru ba wani abu sai ce to a dinga mana sayan kaya ana saidawa don a dinga samun ribar mutum kuɗin a aje ko da aka sayi wannan kudin shekara ta zagaye sai aka an samu riba sosai to ina wanda suka ba da kudin a zo a yi kaso riban da aka samu a rarraba ma kowa in haka ne kawai ba matsala wannan ana kiran shi at-ta'min at-ta'awuni babu musamman a cikin fiqhul mu'afira yanzu ne malaman suke zauna suke fitta wannan abubuwa a cikin littafi na lajanatu da'ima mujalladi kusan biyu suka yi akan wannan matsala ne su yi magana wannan da maganan inshora su yi condemning dinta wani ana kiran shi ta'amin ne wanda ake na rai ko na wani abu ko da motanka ta lalace za a zo a biya ka ko wani abu wannan su ce haramun ne katsa'an inshora na ake na motoci ko na gidaje ko na wani abu haka wannan su ce haramu ne su ce irin wannan ana kiranci shi na ne ko a anguwa mutane ko a gari ko a ƙauye su yi wa ina abubuwa wannan ba matsala kama a masallacin na a ce muna da mu samu wani menene kungiya mu dinga kowa kowane ƙarshe wata ya dinga aji kaza saboda in wani abu ya taso a samu wannan kuɗin za a taimaka ma wanda yake mabukata ko mutanen da suke wannan abin wannan ba matsala kamar to kuma a ce a ba shi kuma a zo a biya da ruwa to wannan shine ya fata abun da an tsaye da shi a iyatan kawai daga aka ga kuɗi ya taru kuma kuma a basu a aje sai kace gara a dinga sayan kaya ana saidawa tun da ake saida za a samu riba to karshen shekara ya za a yi da wannan riba wanda suka tattara kuɗin su ma a ɗan babba su benefit ɗinsu wannan ba matsala kan wannan to riba a wannan bashin ne shine da matsala inda ba bashi a ciki kuma a sake bada da ruwa ko kuma bashin din za a bada shi yadda ya kamata a karba yadda ya kamata din ba tare da an ƙara ba ba matsala duka yana da cikin ta'awun ne wani kila wani abu ya faru da shi kuma yana buƙatar kuɗi fiye da yadda inda za a ba sai ke da sunan bashi ke so ya karbi daga cikin wannan kuɗi sai ba ka za ba ka dubu ɗari biyar ka biya nan da wata uku sai aka ba shi nan da wata uku sai biya dubu ɗari biyar ga an taimaka mai cikin kuɗin da mutane suka tara ba tare da wani ma ya sani ba. ruwa a ruwan da bai da kyau a talarci bai da za mu yi mu abin nan ɗinsa to ko da an baka ribar fiye da wannan ruwan wannan ruwan yana nan bai da kyau yana gefe shi don ba a ba da bashi da ruwa eh to maganan shi wancan kuma sai a bashi matsayin shi an baka wani abu ne wanda benefit din da ka samu saboda kuɗi wannan kuma ruwa na nan yana jira Eh, to bai kamata bai kamata musulmi kowane lokaci zai shiga wani kasuwanci ko wani abu ya zai yi tambaya kada sai ya zurme ya shiga kuma ya zo yana neman yadda zai ya fita ya sa mai ahalar ya sa mana ka'ida kullum wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi fihi musulmi baya halatta ya aikata wani aiki sai ya sa hukuncin Allah a wannan aiki kowane irin aiki za ka yi musamman kuma aiki ne fi hatsari aikin mu'amala da kuɗi na kasuwanci na yau da kullum shine fi kowane hatsari mutane da yawa suna fadawa cikin waɗannan abubuwa ba su sani ba sai mutum ya fada daga baya sai da yana rika yadda zai da kuma wannan yana kawo ma talauci ga ƙasa talauci shi ke talauta ƙasashen duniya mafi yawa waɗannan ruwa ruwa ruwa din nan mm, da yawa sai ga ƙasa ta karbi baci sai ga ruwan kafin shekara goma ya ninka bashin da aka karba sai a biya bashin ruwan ba kuma ya fasa biyuwa kullum kuma ana na ana bi to ilwa ina su suke talauta kasashe da yawa na duniya ya ga kasashen turai kana gani suna karyewa ba su suka wa'annan ne da ake sashi da yawa kullum zanga-zanga ana azama maliya azama maliya shiga irin waɗannan harkoki ne da ba a kallon abin nan to musulmi yana da jagora shine shari'ansa duk abin da zai yi sai ya ga shari'ansa yadda da shi mutu ya yadda da shari'a ya bi shari'a in Allah yadda Allah zai kawo mashi mafita amma yattaqillaha yaj'al lahu makharaja duk wanda ya tsoraci Allah Allah zai ba shi mafita in kaga kasa ko mutane sun kasa mafita to ba zai tsoraci Allah ba ne a cikin mu'amalan su ne da kullum to babu mafita kuma in suka fada اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وسر فعلا تعتمد إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى أزواج زورة ما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواج زورة ما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم غفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا وما أنت له به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بنا عذاب النار اللهم هدنا لأصح الأعمال والأخلاق لا يهدي لأسنا إلا أنت وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واسمنا فيما بقي من أمورنا وارزقنا عملا زكيا ترضى به عنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا متقبلا اللهم ارزقنا رزقا حلالا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة ما يشكون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين